Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Haka da ka saurari hirar jigo a siyasar PDP Faruk Ahmed Shattima Rijiya inda ya yi zargin cewa jagoran kula APC na da wata makarkashiya a taron 'ya'yan jam'iyyar da ya kira a garin Talata Ya kuma fito kara ya ayyana zargin cewa taron na da alaka da wani aiki ko kuma shirin jagoran na domin gigita al'ummar zamfara. Hmm. shin ka da zargin da yake yi ko kuma zaka ce ko kuma ne gaskiya wannan shi ma to wannan gaskiya ban yarda ba kuma ban so in baki ansa ba amma dai tunda hakiman tambaya kamata in baki bisa ga wasu dalilai akwai wani colleagues dina da ya zo nan ya yi hira da ku wanda yake shi da wannan kujera kuma shi da haƙi as a publicity secretary shine kakakin jami'ar APC na jihar Zamfara Malam Yusuf Idris Kuso to akwai bayanin dai wanda kuma bayanin ni ya shiga man ga ga zuciya domin ni dan gusau ne dan zamfara ne kuma a gusau nake shi wanda ya wannan kalamin na waccan jam'iyya ta PDP shine honorable SA Faruk Ahmad Rija shi ma dan gusau ne kuma muna da kusanci da shi amma bai eh, kusa an gwamnati isu yayi kalami akan shi na cewa ya taba ta ya taba samun tabin hankali bai da hankali zargi ne ba zargi bane a hirar da muka da shi a'a ba zargi yake ba saboda an daure shi ga turki mu tare mu duk uwa ɗaya uba ɗaya muke da shi ya zan tabbas wannan magana gaskiya ce yazo ya kareta ya ce ba a taɓa ɗaure shi ga turki ba ko da ke ko da an ka ɗaure shi ya sani ko da an ka ɗaure shi ga turki bai sani ba ya samu lahamu haka shi kwari ni dan guso ne kusa bakin kasuwa nake tsohon kasuwa nan gidan mu yake sannan kaga irin wannan mutum da aka daure an ka tunani ya samu laya to idan ya baro wata magana to sai an ƙara auna kwakwalwa ta yi sannan a gane cewa eh, lalle normal yake don haka irin wayannan maganganu da zai yi na tabbatar da mai hankali ba ya su kuma duk mai shekaru irin nashi wanda ya mallaki hankali ba zai yi su ba domin ba ma abin da ya wadi ba ke in ya ce ma shi kanshi jagoran namu ya ce mushriki ne ya ce malaman da suka zo mushrikai ne ya ce mu da kabe shi mushrikai ne kaga wannan magana ta yi nauyi domin muna sallah biyar gaini kuma muna cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna zakka muna azumi mun sauke farali mun yadda da Allah mun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shin yazo ya ce mana mushrikai ne ni mun kai sannan malaman ga da ya taba ce mushrikai ne duk cikin malaman nan nan wanda malam Abdul Aziz ya yadda da su sun ka zo talatin mafara malamai ne majority limaman masallatan jama'a ne majority kuma limaman masallatan unguwarsu ne sannan majority din su babu wanda bai da makarantar islamiyya ta addinin musulunci wanda yake karantawa to kuma wani mutum ya zo ya huta ga magana kaga akwai nauyi gare ta ni yana dalilin da ya sami zu don in gaya mishi abin da yake yi ba daidai bane ba shi ɗaya bane yau duk yadda kake Allah ya ɗaukaka mutuncinka ya biya martaba ka kamar kai malam da ta'anas Allah ya sani ya mutunta ka ya sutura ka kuma ya ruha maka asiri duniya ba a san abin da gaba za ta yi ba to in zo dole in mutunta ruhin asirin da Allah ya maka zan aje matsayin wa da kani in jinjina in girma ka in mutunta ka don Allah shi girma maka to kaga sai ya dawo yana wasu maganganu yadda ni ban ji daɗin su ba wanda yake mai hankali mai nazari wanda a gidan mutunci ba zai kira wanda wani suna ba ba shi ne bane akwai guda Mustapha Jafaru Kaura shi mana kiran shugabanni da wata magana kuma in kai ne yau ba kai ne gobe ba Yarima shi ya fara zama shugaban kasa eh, shugaban gwamnan jihar Zamfara ya gama aka zo Mamuda da mu sarki hankuri yayi ya wuce aka zo Abdulaziz Yara Abubakar ya zo ya wuce aka zo iska salasi Bello mamu Mutalla Maradu ya ya wuce yanzu mai girma gamna Dauda Lawan shi a gamna wani na iya juyewa birkice da abin ga ya zama mai gidanka tunda kai ma'aikaci ne to shi yasa kuma wani ga mutanen da ma da ke kira da sunaye ya taba zama karkashin su to shi yasa nake ba da shawara duk inda za ka yi magana sai ka tattauna ka tauna ta sosai ka auna ta ka yi nazari kafin ka bare ta mu nan duk wannan matsayin mu duk mu shirye doke mu kuma ya ce abinda an ka ba mu wannan na kyauta na mu taimai cihoni wani bai ko da cihon na wani lokacin zai yi abinci ne sai abinci na kusan wata shida hai ya koma dawa tunda ba kasuwa gani kasuwanci ne na dogara gare shi kuma shi ne kan mutunta kuma shi ne gani amma ni ake sayarwa zamfara ni ake sayarwa abinda ake sayarwa zamfara a yi cinikin shi dole dole to ya shahi abinci ne da cewa in kana wannan layi kana da amma in dai akan harkokin wasu harkoki ne kowa ya san halin da jaha take ciki sannan yanzu mota ma ka auna mu da ke sana'ar mota yanzu za ka ce niki da mota da dan Kaduna ko dan Funto yadda muke ko dan Jos ko dan Zaria sai ce sai dai ka ɗauki mota ka wuce huntuwa sannan ku haɗu eh sannan ku haɗu ku shi ne ko kuma ya da ya hasara kuɗin mai a ya turo ma na mai da kuɗin direba a kai mai Zaria ko Hunto ya tsaya in tan mai kawai za ka ga kuɗi sai a yi hando ba kaga gari ya ɓaci kare duk da bako bai shigo ai gari ya zama to wannan shine abin da yake ta ƙara ga shi Shatima Rija ga al'amuran da yake yi wanda yake na gaya mishi ni na are bakin Abdulaziz Abubakar saboda mutum ne bai magana kuma bai damu da duk abin zaka faɗa mai ba na ce Abdulaziz Yari Abubakar ya bashi da Allah Tonda Blows Online TV Tonda Blows